Ƙungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato CAN ta shirya gudanar da azumi da addu'o'i na kwanaki uku don roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Sakataren kungiyar Kan a jihar Plateau, Reverend Polycarp Lubo, ya ce komawa ga Allah shine kadai zai magance matsalolin tsaro a Najeriya. Mun shirya addu'o'i domin gan cewa ya kyautu da suke mu masu ban gaskiya ne mun dogara ga Allah. Ai ba makami da shuransu ne zai iya cece mutane ba. So tun da suke ga kidnapping ga kashe-kashe ba za ka iya tafiya gona ba a ɗibo ko haram suna ɗibo mutane ana ga masu da sharabu ga wannan kancaman da aka kashe shi ma kowa yana tafiya da fargaba so ba abin da za a yi sai dai a jiyo gun ubangiji Allah madaukaki yadda shi zai ji kukanmu ya magance mana wani abu daga yaushe zuwa yaushe za a fara wannan adoyi za a fara ga talatin da ɗaya ga wannan watan zuwa watan gobe da kwana biyu shugaban majami'ar ekuwa ta ƙasa da ƙasa rabran Stephen Fanya Baba ya ce jama'a na bakin cikin abin da ke faruwa na kashe-kashe sace mutane don neman kuɗin fansa da sauran matsalolin tsaro mutane yanzu kawai suna cikin bakin ciki abun da ya dame mu shine duk da waɗannan abubuwan da suke waɗanda an ba su shugabanci na tsaro shi kuma shugaban kasa sai ya ajiye su abun na bamu mamaki domin a kasashen waje in dai ana irin waɗannan abubuwa sai ka gan shi shugaban kasa zai canja mutanen da ya sa su me kake ganin kama ya kamata su yi domin a kawo ƙarshen wannan tashin tashina har yanzu zan sake maimaita cewa waɗanda an sa su su suna hidiman tsaro ko security na wannan country din yanzu ya kamata a bar su su tafi a samu sabobi a sa su a wajen kuma sabobi dinnan a garwaye su daga kabilu daban-daban daga adinai daban-daban na biyu kuma tabbata cewa su sojojinmu polis an ba su makamai wanda ya cancanta. Shi ma limamin ɗarikar Katolika a Abuja, Archbishop Ignatius Kaigama ya hori waɗanda ke aikata wannan ta'asa da su koma ga Allah. su tuba Allah yana gani abin da suke yi idan sun ce gwamna bai gani ba sarakuna ba su gani ba eh, yan sanda ba su gani ba Allah yana gani ni dai kalma na wurin su su yi tuba su zub da kayakin yaki shari'a na zuwa babban shari'a limamin ɗarikar katolika kenan archbishop ignatius kai gama zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria